babban kare abin sarani uwi ko da mai kare gagata lamma duka da kuru koke mai kashe mabu sanoye jihar kanan dabo akwai wani kattafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global synergy motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a ranar hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan da haba nigeria domin kasuwanci sai ku kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta al'amin sakkwato tv da kuma tashan mu ta gidan mu arewa barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu cikin wannan shiri na 'yan mazanjiya shiri ne da muka tattauna da tsahin 'yan dambe ko 'yan kallo ko kuma makaɗa wani lokaci muka yi bibiya kan tarihi ba don komi ba sai ƙoƙarinmu na farfaɗowa da wannan al'adu namu na gargajiya yau muna cikin garin sakkwato inda mun yi sa'a kuma mun samu wani babban bako wanda za mu tattauna da shi akan tarihin dambe da kuma wasu mahawarori da aka ta yi tsakanin wasu 'yan dambe da wasu ah, amma bahaushe ya ce waka ga bakin mai ita ta daɗi tare da wa muke assalamu alaikum mm. sunana alhaji bello company alhaji bello company mm. nan sakkwato turan kai daɗe ya aiki ya haƙuri kuma ya kwana biyu ah, alhamdulillah shi lamarin wasa na dambe ka san shi wasu tun suna ƙanana suka fara kallon dambe wasu kila sai sun girma abokan suka nuna musu ya kamata su je su kalla gaskiya ne ba matakaitaccen tarihin ka da kuma yadda ka fara kallon dambe mm. cewa muna yara mm. muna zuwa kallon dambe mm. mu ƙetare katanga Kako san ba yau na ba yau na to mu ƙetare katanga eh. hamun haka fagen in an kai kusa karewa in mun ka zo eh. ana bari mu wuce daga nan dai muka fara biya da kuɗin mu na'am da lokaci yayi kuma mm. muka dakata da shiga na'am da girma ya kama Da girma ya kama eh. to yanzu a kallon damben ka a ka kai na shekarun ka na haihuwa da shekarun ka na kallon dambe za ka kai nawa kenan shekarun ka na haihuwa to shekaru na na haihuwa mm. akalla ina da shekara hamsin da takwas. da takwas, sittin ba biyu eh. na'am to ka yi shekara nawa kana kallon dambe to akalla na shekara hmm. ashirin hmm. ina kallon dambe kayan kabari kenan in eh, an ka hada har eh, zuwa yanzu har zuwa yanzu kaga suna kusan nawa arba'in suna kusan arba'in ta baba bari mu dibi lokacin da ka fara kallon dambe suwa ne ka dambe lokacin lokacin hmm. su ada na jan ruwa su lumu su bagobiri dan cama hmm. da su gundumi na'am su ka dambe na'am kuma ka kallon dambe har wani zamani na yi kallon dambe har zuwa hmm. ga su aluzuma hmm. yaran mamman su su mamman raba gardama ka gane su na ga su mamman raba gardama eh. na ga su aminu aboki ne aminu tambuwal eh na ga su ruwa na ga su wannan takalahiya su takalahiya su altinin raha eh. to bari mu dawo baya duk lokacin da aka magana dambe dambe dambe kafin a yi magana sunan kowa wani lokaci ina jin ana magana shago eh. shago shago shago eh. a fahimta kawa ne ne shago shago hmm. wani bawan allah na hmm. sai aka haifai ya tsakuwa hmm. da ko cikin mafara ne ko cikin raba ne nake ji lokal government na'am ekohoji oh. dai ta bakura ko eh to sai mm. muna labarin dambe mm. sai wani dattijo wanda ya girme ni kallo ya ce ai kai ba ku ga komi ba Na'am. Magana nan da ka ji dan anaci na cewa mm. duk wanda bai ga damben shago ba yana da sauran kallo. Haka. Ya to lokacin da in dambe in shago ya shigo to da ya shigo sai kallo ya koma gare shi. Saboda mi in ya hito yana kirarin ne. dama ita rayuwa an yi rayuwa da son zama babba mm. ta wani gehe haka to da ya hito da sai ka ga waɗanda ba su goyo ba da sai su nuna mm. cewa ga wanda suka so shi ma da ya hito shi ko sai ware da kowa yana yi na'am da in ya buge wanda kaka so sai ka hita da ɓace ne in ya hmm. buge wanda ka so ka hita da daɗin Allahu akbar Allah ka ji kallon da ce muna da saura shi yake faɗa maka dalilin da yasa aka cewa duk wanda bai ga dambin shago bana da sauran kallo saboda eh. ƙayatarwa kenan saboda ƙayatarwa na'am duk da kai kila baka ji kalli dambin shago ba amma na ga na ada na jin ruwa hmm. na ga kuma mai bi mai dan hmm. sanyin nan su mamman raba gardama dan sanyin nan to bari mu yi magana su wannan lokaci in ana maganar dambe lokacin su gundumi su waɗanga su ada na jan ruwa lokacin wa agwani wa a tauraro lokacin ada na jan ruwa hmm. shi agwani hmm. da su gundumi hmm. amma dai an ce gwani to da ada na jan ruwa ya taho jin kakai kowa na goyon baya ne kamar wanda ne hada ma ga lokacin shago haka zan hada ma na ada kuma haka zan hada ma na dan sayin ka san shi duniya mm. wadda an ka halacci dan adam mm. an halacce shi da son girma son girma mm. kuma girman nan ta kowace hanya na'am in dan kasuwa na in dan wasa na in dan siyasa na in mai kuɗi na kowane ɗaya komi da ka sani na da kishiya hatta da yini wanga da muka hira kishiya ta yi dare kishiyar dare rana haka ne to haka yan wasa suke da ka hito mm. ka zama gwani mm. to kai fa mm. jidali ya same ka yawa don akwai radda ni hira da wani aboki na'am ana ce mai buba shago buba shago ce na gane buba wala zama wani akwai wahala ya ce wani ban taba baka maki ba da hirar da muka yi da kai sai yau ni baka maki ɗari bisa ɗari ni ce don me ya ce gano haka na ce to dole na in gano haka saboda ina yi taliyo na gani mm. harka duk zanwa ne mm. to jidali ya same ka da ɗan in gehen kuɗi na mm. in gehen ƙarhi na wanga na wasa in gehen siyasa na ta jama'a in gehen karatu na kai ko ɗan iska da kasani wanga mai zaman banza baban za ka sa a bashi girma ba sai ya zama namijin gaske sai ya zama zarumi sai ya zama zarumi na'am sannan ko ka zama zarumi kuma mm. ba wai shi ka sa a kyale ka ba mm. sannan jidali yake gare ka saboda abinda a jidali kare kambun nan na zaman ka zarumi shi a jidali sai hasada ta shiga Na'am. wani abin da ya kaso mm. a don ni kazzan zarumi kuma shi ba iya zama wa da kazza ka gane ko mm. shi bai iya zama yadda ka zama eh. kuma shi yana ta koyaushe misa ka zama ka zama wani in ga gehen karatu na in ga gehen kokowa na in ga mm. gehen kuɗi na mm. in ga gehen komi to shi ka sa in dan san yana na wasa ko shi ada kaka ganin wuri ya cika to cikar da an kai ba duk masoyansu na ba in dan san yana na ba duk kowa ka so ne ba abinda wani ka so dai. shi buge shi ta shi faɗi an buge mm. ya buge in kuma maƙiyi na mm. shi ko abin da ya kaso ɗaya a buge shi mm. shi ta shi faɗi an buge shi Allahu akbar amma sai ka ga wuri ya cika to rabi masoya rabi baƙiya rabi masoya rabi maƙiya shi ada na jan ruwan ga da kace shi agwani eh wannan lokacin ni agwanin ta suwa ya buge ya samu gwanin ta dama nan aka gane gwani eh eh to kaga yayi da sulumu Mm, ya yi da su wanga ba tarasa eh, ba mm. ya yi da su wannan bagobiri mai mm, kayan hada ehe kana shi hada ana ce sai da rene ya ɓaci ya ce wanda ya kashe ado cikin mutane ya haɗi wahidun mai sai kasuwa yana cin taraga wannan saboda ana dibin gundumin bagobirin shi buge sai ɗaya ya za an ka buge don haka shi na ajayayya shi na ajayayya eh wannan ja'in da aka damben ada na jan ruwa da kake magana nan sakkwato ka kalli dambe ne nan sakkwato na gani da waya ka ga dambe ne nan sakkwato nan sakkwato na hada ma na ga yayi da mm. to nan muka son ka hiddan mana gwanin ta tai dawa dawa ya buge gaban ka shi na mai kallo duk mai saurare ka son ya ji ga alhaji bello kamfani ya buge bagobiri ya buge bagobiri dan bagobiri cima mm. ya buge wannan mm, ah, lumu mm. ya buge wato ban ya kawo su da kai amma dai sai ya yi dambe da gundumi ya yi da gundumi garin ga eh. dambe su ya kisa garin ga ya yi kisa wa an ka buge gundumi gundumi an ka buge ya yi dambe da gohe dan gohe ya yi da gohe akwai kisa tsakanin su da gohe ya kashe ya kashe gohe eh. to sun yi dambe da garban ɗankin cimi ya yi dambe su ya kisa wannan ya kashe garban ɗankin cimi a shi dai ana na jan ruwan ga ya kai na ce ba zama wane ba mm. kahin ka zama mm. to jidali ya sami sai kai gwagwarmaya sai kai gwagwarmaya kuma in ka zama kuma kahin a rabu da kai mm. wani ya san babba haki amma wai yadda shi a wani jan aiki to yadda da gwani haka shi a aiki in ana maganar lokacinsu baba hmm. an kai maganar lokaci sai wasu na ganin in an ka ce bayan su shago sai su ce sai gundumi hmm. wasu su ce kai gashi ka ce kai lokacin nan gwani ada na jan ruwa ka doka gwani hmm. shin ya gundumi zarumta ala a zarumta gundumi ya zarumta eh. amma suna ka san suna daban zarumta daban to mai magana zarumi baba to mista gundumi shike zarumi saboda ƙarhi ne hmm. amma sai ya zan hmm. bai da magoya baya su ana da koshe ɗaya bayyana yana samun masu goyon baya ne. To amma shi ya zan magoya baya ne ba su yawan hmm. waɗanda ba su yawan makiyale ba. Don haka inda duk baka da lokaci ko kayan zarunta ba a gani. an shi an sharing da aka cewa an ga duniyar. Mm. wato dalilin da yasa sunan gundumi bai kai inda ya kai ba wannan bakin jinin eh kuma babu abin da ya ja mai ille karhi ne karhi ne da jarumta ta shi wanda ka kaso kawai ka ji inna ilaihi shin gundumi baba mai magana gundumin mm. shi gundumi ka kalla dambe ne na kalla da su ka kalla dambe ne da su abin ga lumu wanga dama shi damben da aka gaddama na sakwato damben gundumi da lumu eh shin wai kashe wani cikin sakwato gundumi ya kashe ya na'am cewa akwai wani bawa Allah mai yawan zuwa kallon wasa hmm. alhaji bawa dan daudu na'am alhaji bawa bai son hmm. gundumi na'am to da ya gaji hmm. ko ya buge sai shi da takaici ban mancewa sai da ya kire dan matuwa babi mm. ya ce taho kai min kiɗin dan baya mm. ka takaici shi kashe ni ya mai kiɗin gundumi ya shi cikin gida ko ya mai waka gundumi duk ke ya ce da gundumi ah, sai ya yi ta kwana da takaici ne ya yi ta kwana da takaici ne mm. to kaga ka ka ka kai. to da yake shi dan dauduna sai ya ga shi ba shi ya tsaya kwana sai ce kai hau kai miki dan baya hmm. ka takaici shi kashe shi kuma dan mace je buga mai ya buga mai shi ma alhaji bawa ya hisu halin wannan lokaci su ya kaso sun lumu ya kaso hmm. sun lumu ya kaso hmm. hakuwa yau magana ta da nace maka in ka bayyana to duk da baka da labari wani na can na bi dan ma nasara na'am sannan duk da baka da labari wani na can na dan ma haduwa hmm. to sai shi ta shi kashe kuɗi ne hmm. don a buge wannan da bai so shi kuma wanga da bai so hmm. wanga da ya kaso sai shi haɗi wancan da bai so sai shi buge shi na'am na'am to baba shi umaru gundumi ana kwatan ana ana ana ana muhawara cewa umaru gundumi da mamman raba gardama wa jarumin gaske wahe zama zarumi wanda ba suna ba zarumi da yi wanda ya zarumta da an ce dan sanyi na ta kare in dai zarumi aka magana yawo shi dai kabima shabu saboda mm. shi gaba ɗaya wanda shago ya game Najeriya mm. haka dan sanyi na ya game Najeriya na'am kowa ya sani ko ba ka so ne ko kana so ne na'am abinda kowa sani na abinda kowa ya sani ne eh Mr. Mamman ya game duniya sama da gundumi ya yi mamman ya yi gundumi hice ga duniya ta san shi ya hito dambe mm. wanda ka san wanda ya taho bakin daga na'am sai ka ga kowa jin ka kai da shi ya ka dambe mm. kana ji ma cikin mawaƙin yana fadin haka nan mm. da ka taho yi ya kai da kai ko bai ima ko yana ima kuma sai Allah ya taimakai ya buge na'am don mabuga ya sani shi ma rabagardama eh ya hi gundumi sai mabuga shi an zama naira bagaddama ai in ya mm. haƙa da wani mm. az haka bai bai bai da nasara na sai a dora musu mm. sai waɗanda ka goma bayan su ce ba su yarda ba sai an yi sun gani na'am to ko da aka yi sai shi bugi kaga ya raba gardama gaskiya ne kaje zama ne raba in nan shi yake raba gardama eh to in ana dubin kuma zarumta ta ana haɗu daga harkar zarumta akwai rashin tsoro ciki eh ko akwai shi akwai rashin tsoro ciki da gundumi da mamma wake zama mara tsoro a ai da an ce mamma mm. to ta kare na hada ma da kasar soja yake mm. ya saba ma mm. duk da hada yan dambe ka yi can lagos ana yi kudu da arewa to shi sai shi goyo bayan arewa sai ya goyi bayan arewa eh saboda ya eh. zan zakin arewa duk dan dambe baya ne ka koma baya ne shi ka koma wanda duk ya hito da arewacin arewa yana kare mutuncin inda ya hito shi mamman kenan shi to tun da ka kalli damben su duka a yi sauri a buge wahe yawan kisa mamman ya yawan kisa mamman ya haɗa ma mabuga ya sani mm. mabuga sani mm. sannan mm. duk da haka sai da an ka da haɗa su eh. da shi mamma da shi gundumi na'am duk da cewa yan an ka koma can lagos hmm. da mamman da gundumin duk yan arewa na kuma mamman a kariya arewa hmm. amma nan sakoto da yake tumbin giwata kowa gani ya kai hmm. zarumi ya kasu kowa zarumi to sai wasu su dau gundumi wasu su dau mamma kaga duk zarumai na duk zarumai na to sai yanzu ana fada a hada su Hmm. sai shi gundumi na cewa hmm. shi bai son hmm. shi bugi mamman ko sun yi dambe bai son shi mai bugun da kaji mai sai dai su yi wasa amma ni ban ga kisa ba ga damben su iya wanda ka kalla baka ga kisa ba ga kisa ba baka ga kisa ba eh. to in an ka diba kwarjini dan damben da in eh, eh, eh, aka kama shi su dumba a tsoro ne ba wai don farin jini ne a yi dambe da shi a samu kuɗi ba ka san wannan daban na to akwai wanda kuma ana son a buge shi a nemi suna wa 'yan dambe sun kai saurin kamawa cikin su wanda sun kai saurin kamawa mamma sun kai saurin kama mamma saboda ya kaji dan ana ce na cewa kowa jin haka da kai ka dambe mm. an ka tunkuɗo musu reza an ka tunkuɗo wani na hmm. to da an da ka ja shi cewa ka gyara shi bai cewa zai zaɓin da bai eh, sai dai a tashi kare jini birin jini sannan wannan taron zai hmm. cika hmm. kuma kwazo kwaɗa ma wani zai yi jiya dambin suwa ne ya kwana yanzu kai ga naka hukunci daga shago sai gundumi sai gundumi daga shago sai dan sanyin sai mamman raba gardama sai mamman raba gardama kai ga naka ga naka bayani bisa ga waɗanga hujjoji da ka kawo kuma ba su raye Allah shiga gafarta musu a me gundumi na nan a na magana shago to shago da wannan ba eh. to mu duba bancin su waɗanga da aka ta muhawara kansu shin gundumi da mamman da ada na janar su dai agwana yi halan a nan da ka bi musu nan wanda ka bi musu an yi su ba hagon dutsen mari na'am shi ma ba dutsen mari ya yi nashi lokaci mm. bai jima ma kwanta dama gaskiya ne amma dai da an ce waɗanga mm. gundumi mm. ayin shago ada na jan ruwa gundumi dan sanyin na su hudu din ga duk najeriya an san zakaruna musamman arewa da bakin kaduna zuwa kano katsina sokoto hmm. duk najeriya arewacin najeriya hmm. an san da abin da bayan waɗanga ana haɗin irin abu jirgi eh. irin lumu su waɗannan ka kalli dambin waɗannan yan dambin eh. abu jirgi ka taɓa ganin dambe ne na gana jirgi me an martaba abu jirgi da mutane shi ma ka so ne tunda ana magana farin jini ana son jirgi ko saboda in ya taho shi eh. wasa yake kamar cali cali na'am da ya sheko hi da kulli ne hmm. sai a ɗora taɓi don shi ba a koda mu da shi ba na'am saboda na hada ba in kai yi eh. in kai masoya sai ka makiya <laughs> wannan gaskiya ne to shi ba a koda mu ba da a buge shi da shi buge na'am don haka da ya shigo sai ga ana taɓi na'am da maza da mata kowa na kadan so ne aka yi hmm. saboda bai abin hitina ba bari mu duba iya damben da kakkalla eh. wace zarumta ce an ka taba yi gaban ka wadda baka taba mancewa da ita duk an kai magana dambe sai ka tuna wannan dambe eh. wani dambe na abba ka mancewa wani dambe da na zo na kohi na'am don daga na har argungu wani ka bari kudin cehonin gidana eh. in ana wasa na'am ta son argungu na'am da kwana biyar in ta yi argungu to mm. ana halbin ke ka zuwa can mm. ban tashi sai an gama su saboda ɗaya son kallo na'am to an yi damben kohi mm. da an ko da balan bakoshi. Mm. da dogon kola to shi dogon kola ya hi balan bakoshi tsawon hannu mm. sannan shi bala bai buge ka sai ya kai hannu ne na hagu ya taba hamuccinka sai shi buga da na dama ya buga da dama sai a faɗi na'am to shi kuma sai an kai kulle kulle ka san harkar wasa wata ke wata kashawa aka so kwarai da gaske sai an ka hada su mm. to ko da an ka hada su mm. an ka tako dambe mm. sai an kai ta yi balan bako shi ya sha kashi har ya buge mai baki ya jini dogon kola ya buge eh. bakin balan bako shi ya eh, jini to amma da yan matsu sai buge hannun dogon kola sai ya kai nashi na haɗa ma sai ya dawo hamuci hmm. to da bugewan ga kai hannu ne ko da buga hmm. sai ke sai wuri ya barce da guwa makiya ne sai sun kai shi ga dogon kwance maso yawo ga aho ga dogon kwance kuma wurin sun argungu wurin sun argungu ga gwamna ga sarki hmm. ga wakilin shugaban kasa kaga tara da tara ta haɗu tara da tara ta haɗu gaskiya wannan magana haka take na'am to misali kai wane gwani ne shi kuma yawa lokacin mm. an ka haɗa mm. mamman ɗan sanyin mm. da wanga wani ɗan kano mati mati ko eh, mati, ba hago shi kuma sun ka tako sai ya buge mamma kaga sai murna ta koma ciki duk lokaci guda na an kai waɗanda duk na an kai su shi mamman shi an mai gidan waɗanga ana murna an buge wanga ya buge sai an ka buge mai gida kaga dole eh. sai an kai shi kowa dole kan baki ne mm. to lokacin bambancewa mm. shi shi wannan sai za a wawanga kari a wawanga mm. a wawanga kari a wawanga karin kuɗi a kara eh. mamma a kara mamaci eh. sannan akwai wani mutum da annan hmm. ko ban kawo suna da yanzu shi ma dan dambe na nan arewacin gabancin mati bancin mati na can nan Na nan na arewa a cikin sun mamman yake ko bangaren kudu yake bangaren gurma ma yake mamman mai yasin nan yake da wanga garba takalahiya wani wajen zuru din na yake sa'idu dan wasagu dan wasagu na'am to akwai wani dambe da an kai shi Mm. da an ka haɗa su mm. lokacin mm. shi kuma ɗan wasagu shi mamma shi ya buge mamma da dan wasagu eh, shi mamma ya buge bayan ya buge shi ya buge dan wasagu eh, eh ban mancewa akwai sadda bala mutumin nan na bala waiman ya hito ya ɗora mamman kari sai ya ƙawatar da wasan Hmm. ka ji yadda an kai shi to haka abin da yake eh ka kalli dandan mamman da garban ta lafiya an ci ka bayan eh. dambe gaban ka ai tai yi damben su ya kisa yana kisa mana da wa da wabbuge wani cikin su wanda ya bugewa hmm. ta lahiya ya hebuge buge mamma ya hebuge buge mamma hmm. amma kuma mamman bai tsoro ne bai tsoro ne shi ma shi na buge shi ta sannan ana damben kohi da aminu da takalahiya mm. an ka haɗu mm. saboda da takalahiya da aminu ƙashinsu guda duk masu ƙarfi ne eh shi mamman tsawo dogo na sani. Mm, dogo ne gaskiya shi ne bai kosa kamar na waɗanda kamar na aminu tambo da sun kai wata amarya wadda ka san karin mota sai kowa ya faɗi farko aminu ya faɗi mamman dai eh, bancin na su mamman oh da aminu da garba an taɓa ragas eh na'am sai ɗaya aminu ya hwaɗi hmm. wurin ta yaya da baibai hmm. shi ma wanga hwaɗi sai an kai biyu kowa ya hwaɗi kaga na haɗa ma ja'izar da aka yi sai ta eh. tsaya nan to su kuma yan jahiya eh. kowane ya ga hakkowa bai yarda da ba nashi agwadi ba kwarai da gaske da duk ce ma wanda duk ka son harkar duniya jidali ya samu wa agwaninka ni hmm. mahi yawa in ni zo akwai wurin da a tsakiya hmm. ana ce ma wurin wurin yan baruwan hmm. wani bi na tsayi amma ah. hmm. hawa yau na hi goyon bayan mamma bisa ga bisa ga bangare na bangare da ma da na <laughs> da jamus a takaice dai da jamus ake ba da jamus eh. su eh. sun hitashe da magowa baya su ko gurmaɗa mm. sun hi masu ƙari mm. kaga gundumin gehen gurmaɗa kwarai da gaske mamman gehen jamus yake mm. na haɗa maka kan zama na sunfun ban so in yi dabo da ni fahimci harkar duniya da ni ce maka ji dali duk ya ƙare ya bar wanda duk ya ce yana so ya zan wani abu ga duniya wallahi in zane ka kai eh. sai wani ya ce wani ya hika ya zane kai ko in kana son kare kambin nan a ce mm. ta yi shi mm. to sai ka kara tashi tsaye bisa ka kai kwarewa gaskiya ne in harka ta ka kai ta kokowa mm. wani abin da ya kaso a kashe ka ko da ya san ƙarfi gare ka bai yadda a kashe ka ai sannan shi kai ne wani da abokin jayayya ta yi akwai wani gehe da kaka ji a wannan cewa wai wallahi duk inda wani yake banna ai shi ka sa wahala ko ga 'yan siyasa Mm-hmm. kai kana da abokin siyasa ka kuna lahiya lau mm. har lalurar juna kuna zuwa mm. amma yan kallo sai su gama ku sai su hada ku bai son komi mm. in lai akan wani yaka goyon bayan ka kai ma ba ka son komi akan wani kaka goyon bayan wancan sai abu ya koma ja'in ja sai ya koma ja'in ja to wanda ya harga ga harkar duniya eh. sai ce hmm. shi dai bai iya siyasa bai iya siyasa in gama harkar wasa ta hmm. sai ce shi dai bai bangare bai bangare ka ji dalilin da na sassabce ka koma tsakiya ka koma tsakiya to ranka ya daɗe mun gode da ka bamu dama mun ka tattauna da kai cikin wannan shiri namu na 'yan mazan jiya jama'a duka duka nan mun kawo karshen shi wannan shiri sai wani lokaci idan kun sake turo wasu tambayoyi insha Allah za mu sake zuwa mu isko baba Bello Company domin warware muku irin waɗannan matsaloli yanzu a madadin doyen da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman Buhari Kajiji ni Alamin Sokoto nake cewa ku huta lafiya. Assalamu alaikum.